من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 26 ga watan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha hudu ga watan uku shekara ta dubu da ɗari tara da kuma da tara don ci gaba da karatun littafin mu kitabu tauhid kitabu tauhid wannan kuma shine darasi na talatin da uku matashiyar maganar mu babu kaulin lahi ta'ala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 wanda jerin magana daya suke magana akai al-ayat wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا زوانا da aka yi al'aya da ya kawo tsayar sai ya kyale ka da har da ka karasa sauran ko ka je ka buɗe qur'ani ka bintiko ka karasa sauran ya kulla babi akan wannan aya babin da ya wuce baya babi ne da yake magana kan cewa dukkan wanda ya da'a ga malamai ko masu sarauta wajen halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya halatta hakika ya rike sa matsayin alloli kan ana magana akan mutum ya yi musu da'a din wannan babin da aka kulla yau ana magana akan mutum ya bi magana wanda suke kishiyar Allah ya ce kishiyar manzo Allah ya ce kan gurin kabi bi ganin idan wani ko dan wani ne ya faɗa a nan gurin kuma kila maganar ta san mai ita ba ta saba wa Allah ce ta saba manzo Allah ce sai ka bita saboda ka a rubuta cikin wani littafi da zuciyarka ta naku da shi ne hukuncin wanda yayi wannan shine ma'anar babu qaulillahi ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna shin ba da masaniya shin baka yin duba ba ka yin izina zuwa ga waɗanda yaz'umuna suke riyawa an gane ko azzamu shine mutum yayi da'awar abin da baya kansa wannan shine galibin ma'anarsa a larabci amma azzamu kuma yana zuwa ma da ranar alqaul a ce za'ama fulan bi ma'ana kala fulan amma anan ma'anarsa yin da'awa kan abin da mutum baya kai yayi da'awar shi kaza ne dalili kuma baya taimakon sa kan wannan abin ba ka yin duba zuwa ga waɗanda ya za'amu da suke riyawa annahum amanu bima unzila ilayk cewa su sun yi imani da abin da aka saukar maka suna yin da'awar imani da abin da aka saukar maka menene abin da aka wa annabi shine qur'ani shine hadisi wa anzala Allahu alaykal alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima abin da aka saukarwa annabi shine alkitab qur'ani wal hikma da kuma sunna dukkanin su wahayi ne daga Allah to waɗansu suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar wa annabi na ne da me na qur'ani da hadisi wa ma unzila min qablik kuma suna riya sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka na attaura da linjila da zabura da sauran littattafai da suka gabata tare da haka yuriduna an yatahakamu ila tagut yuriduna an ila tagut suna son su rinka kai hukunci zuwa ga tagut ga shi sun yi imani da abin da aka saukar maka suna faɗa da baka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bauta sai Allah ko muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wanda faɗin wannan mutum ya ɗaure kansa da igiya cewa ba abin da zai yi na ibada sai ga Allah shi kadai kuma babu wani nau'i na ibada da zai mai shi ibada da zai nemi ladan Allah sai akan abin da manzon Allah ya zo da shi abin da ko manzon Allah zo da shi shine Qur'ani shine hadisi shi aka masa wahayinsa banda wannan babu wani ayi da aka turo manzon Allah da shi kuma babu kuma inda zaka iya samun wani samfuri na ibada to ga sirri cewa sun yarda da abin da aka sauka maka amma tare da haka yuridu la an yata hakamu suna son su ranka kai hukunci ila tagut zuwa ga tagutu lafazin at-tagut daga tagwayan ne ƙetare iyaka da haka at-tagut abin da ke sa mutum ya ketare iyaka shine ibn al-qayyim ke cewa shi at-tagut huwa kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' shine duk abin da zai sa ka ketare iyakar Allah wannan abin bauta masa ake yi kamar gumaka ko biyayya ake masa saboda iliminsa saboda falalansa ko da'a ake masa saboda karfi ikonsa domin matubu alladhi yutbau lima ladayhi min al-ilmi amma muta allazi yuta lima lahu min as wal quwwa an gane ko duk abin da yasa ka ketare iyakar Allah ka saba ma Allah wannan abin bauta masa da kake yi biyayya ce kake masa saboda ilimi da'a kake masa saboda mulki idan dai ya kawo maka ka'idar da ka tafi a ta ta saba wa Allah ce annabi ya ce to ka rike shi a matsayin dagu ka rike shi a matsayin mai dagu da haka duk abin da ake bauta ba Allah ba mutane sun bauta ta matsagut ne sai dai su waɗanda ake bauta ba Allah ba iri biyu ne amma ya zanto waɗanda ake bautawa ba Allah ba kuma sun amince da bautar to kaga wannan tabbas ya zama dagut ko waɗanda ake bautawa ba Allah ba amma ba da izinin su ba ba da cewar su ba inda sun ga mai yi musu haka din ma da sun yake shi kamar masu bautar annabi isa kamar masu bautar uzairu kamar masu bautar malaika jibrilu kamar masu bautar annabawa da waɗansu salihan bayi da ba su ɗora mutane kan wannan ba to wannan bautar tana zuwa ga ɗagutu sai dai su waɗannan bayan Allah annabi isa alaihi salam ko uzair ko salihan bayi ko mala'iku ba a kiransa da suna tawagi domin ibadar da kai ta zuwa gare su tana karkata ne ta tafi zuwa ga sheda saboda me saboda su ba su amince ba inda da amincewarsu ibadar sai ta zanto ta tafi zuwa gare su abinda muke nufi da tafiya zuwa gare su suna da laifi akan sun yadda sun allantar da kansu sun sanya kansu kishiyoyi gawa ga Allah subhanahu wataala amma tun da su amince ba shedan ne ya kawata ba haka yanzu shedan ka bauta tawa kenan da haka dai har yanzu ana na akan an bauta ta tagut yuriduna an yatahakamu ila tagut suna son su rinka kai hukunci zuwa ga tagut sai malamai suka ce abinda ake nufi da hukuncin tagut anan don hukuncin da ba gina shi akan qala Allahu qala rasulullahi ba ya zama hukuncin ne tagut yayin da duk ka kawo wani abu kace shine alkali tsakanin ni da kai kan abin da muka yi rigima na addini ni na ce halal kai ka ce haram ni na ce sunna kai ka ce bid'a ni na ce bai dace ba kai ka ce ya dace ni na ce wajibi kai ka ce ba wajibi ba menene zai zama alkali a tsakanin mu alqur'ani da hadisi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuli ba na uku in kun yi da'in da cikin wani abu ko mun girman sa ko mun kankanta sa farudduhu ila allahi war rasuli komai sai shi zuwa ga Allah da manzansa ba a cewa na ce haram ka ce halal sai a duba kaza a duba littafin ba nassin qur'ani ba nassin hadisi a ciki ba mayar da lamari zuwa ga Allah ba bai mayar da zuwa ga manzon Allah ba kenan dole ka dawo aya ita ce hujjarka ka dawo hadisi shine hujjarka amma ka ce an faɗa littafi kaza tafi na kaza ka ɓata kanka lokaci ka ɓata yawon bakin ka shi littafi na kaza tafi na kaza da ka faɗa da wata hujja ya dogara shi ma sai mun tambaye shi ce eh bi dalilin kaulihi ta'ala kaza to sai mu duba mu gani bi dalilin kaulihi sallallahu alaihi wa sallama kaza to sai mu duba mu gani amma kawai ka jingina mu zuwa ga littafi shafi na kaza juz'i na kaza da me ya dogara babu dogara dole kowane littafi shi ma sai ya kawo dogara ina fatan kun fahimta da kyau duk abin da mutane suka yi jayayya alƙalin mu shine Allah shine ka kowa ya ajiye kowa gefe guda Allah da sa ne za su faɗi hukunci yuriduna an yatahakamu ila tagut amma su suna so su kai hukunci zuwa ga tagut kalman yuriduna wani irin fi'ili ne fi'ili mudari fi'ili mudari alam tara ila allazina yaz'umuna kaga allazina ismul mawsul wanda yake ma'rifa ne yuriduna jumla ta biyo bayan sa akwai ka'ida ta nahwu al-jumlu ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwal ma'ana su waɗannan da suke riya sun yi imani da kai da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar kafinka amma halin kasancewarsu shine sai suka hukunci zuwa ga tagut suna faɗin wancan da baki aikin su kuma shine ne kai hukunci zuwa ga tagut wato kaga jumlan yuriduna hal fi sahibul hal shine allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka kun fahimta ko la'anna al-jumla ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi ahwal wa qad umiru an yakfuru bi hakika an yi umarni kan su kafirce madagut su bijire madagut ba a yadda ba su kai hukunci gare shi amma sai suka ki kafirce masa suka ki bijire masa sai suka kai hukunci zuwa gare shi wajen kai hukunci zuwa gare shi akwai yin imani da shi wanda yi imani da shi rusa yi imani da Allah ne kuma faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim dole sai mutum ya kafa cewa dagutu sannan imani da Allah ya daidai da mutum zai imani da dagut ya warware sa da Allah da haka sai Allah sai ya zu'umuna domin yayin da suka kai hukunci zuwa ga abinda ba Allah ba ba manzon Allah ba ya zanto imanin da suke faɗa da awani wadda'awi ma lam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyau da ba sai ba da'awa bane ba sai a aikata su gaskata imani da Allah da sun yi sabani sai a ce to mai Allah ce da sun yi sabani sai a ce to mai manzon Allah ce yanzu ya tabbata yadda suka kwalla a zuci suka faɗa a baki cewa so mu ne ga shi aikin su na gaskata su amma sun yadda da Allah sun yadda da manzon Allah a zuci amma da an zo hukunci an ce ga hadisi sai mu ba ruwan mu da hadisi ga abin da ke cikin littafi kaza ga ayar qur'ani sai ce kafin mai littafi kaza ilimi aya ce ga hadisi ce sai a ce kafin littafi kaza ilimi to shi ne littafi kaza din ya aka yake da ilimi in bai kafa hujja da aya bai kafa hujja ba ilimin da duk ba hujja ce ba madogara bane zai Qur'ani da hadisi ba ya kira shi da sunan ilimi a babin shari'a hayaniya ce kawai haulagiya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana son ya fatar da su bata manisanci ibn kasir yace wal ayatu dhammatun liman adala an al kitabi was sunnah wannan aya tana nuna zargi ga wanda ya kawar da kai ga barin qur'ani ya bar hadisi wa tahakama ila ma suwahuma ya kai hukunci zuwa ga ba abin da qur'ani ba ba abin da kuma hadisi bane ba min al batili na abin da yake rusasshen magana wa huwa al murad bi tagut wannan shi ake nufi da sama tagut din da duka kai masa hukunci kun gane ko wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan bayida shaytan ya sa rai a cikin su cewa yana son ya batar da su kwata mabayyana zuwa karshen ayoyin da aka an gane ko to dan saboda haka wannan aya tana nuna zargi kwarai da gaske ga waɗanda suke kai hukunci zuwa ga wani Allah wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda babin da muka karanta baya ayoyi ko abin da ke cikin sa na dalilai da maganganun malamai na nuna zargi ga dukkan wanda ya rike wani abun bi ba manzon Allah ba nan gurin kuma dukkan wanda ya rike wata magana wadda ba Qur'ani ba hadisi ba don maganar malamin za ka hujja da ita to in yana da madogara da Qur'ani da hadisi maganar su ta zanto madogara fa'ilin nan ba maganar su ce madogara ba Allah da manzon su ne madogara amma idan baya da hujja Qur'ani da hadisi to wannan bai zama madogara ba an gane ko ayar gaba da take hadin zuwa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan yanke hukunci ku zo ga qur'ani ku zo ga hadisi dan ya zama alƙalin mu Allah ta ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa sai ka ga munafikai yasudduna anka suna kawar da kai su kyale ka sududan iyaka sun kawar da kai Ka zama Allah ya sa masa suna munafikai wato masu imanin baka kenan duk wanda aka ce zo ga qur'ani zo ga hadisi yake yadda yanzu wannan ayar ta hau kansa kenan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim fa kayfa idza asabatkum yaya halin zai kasance idza asabatkum musibatun idan wata musiba ta dare ka su bima qaddamat aydihim saboda abin da suka gabatar da kansu saboda abin da hannayen su gabatar na sabo abin nufi saboda abin da suka aiwatar wa kansu saqanin hukuncin Allah sabanin hukuncin manzon Allah yaya halin su zai kasance sun maja'uka ya nufuna billah a lokacin sai ga san garbiyo wurinka suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa abin da ya sa maka hukunci wurin wane kishiyar fadin Allah kishiyar fadin manzon Allah mu ihsani muka yi nufi a cikin zuciyar mu mu nufin mummunan niyya ba wa tawfiqan da sai muke nema ba so muke mu saba ba kuma irin neman da sai ne kaje ka fada abin da kishiyar Allah da manzon sa ya zaka ka dace bayan ka bi kishiyar Qur'ani ka bi kishiyar hadisi ulaika ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim irin waɗannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na munafici na rashin imani na rashin sakankancewa da gaskiyar Qur'ani ko hadisi inda sun sakankance qur'ani da hadisi suna tafarkin shiga aljanna dan Allah za su kyale su da haka fa arban kawar da kai kyale su wa ilhum kai dai musu wazi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga fada musu magana da ta shafe su magana mai isaswa haka Allah ya ce mai isarwa kai musu wazi da jankon ne dan su jawo kan ba dan abin da suke kai ba turba bane ba وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون دكما فدر الله تعالى وإذا قيل لهم إذا أنت دسوا لا تفسدوا في الأرض كركوا فسادي أتكين كسا قالوا سيك جسنتي إنما نحن مسلمون أي مو منا نمن جالاني بفسادي بكيبا wannan aya tana cikin jerin ayoyin suratul bakara wanda suke magana akan munafukai tun daga farkon faɗin Allah ta'ala wa minan nasu mun yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir gashi da baki sun faɗa sun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe sai Allah ta me wa ma hum bi mu'minin su ba mu'mine bane ba yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun suna son su yaudare ubangiji ne su tsammanin su imanin baka ba tare da aikin gabbai ba shi Allah zai bada aljanna akai wallazina amanu kuma suna so su yadda sauran mummune da sun ce amanna ku yadda ko da sun saba qur'ani sun saba hadisi sai a kyale su sunan su mummune zai yi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun ko wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yashurun ba wanda suke yaudara sai kawunan su amma su ba su sani ba sai qulubihim maradun fa fazadahum Allahu marada cikin su akwai cuta abinda ake nufi da cuta munafunci akwai burbushi na munafunci dama munafanci shine imanin baka wanda bai shiga cikin zuciya ba ballantana gabbai su aiwatar da shi a aikace fa zadahum Allahu marqa sai kuma Allah ya kara musu wata cutar a cikin zukatansu domin abin da zai faru in sun wa gaskiya da gangan sakamakon kauce mata in wata gaskiya ta sake zuwa kuma ko sun san su imani sai Allah ya kautar da su falamma zahu azagha Allahu qulubuhum ولهم عذاب أليم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كو يكذبون suna da azaba mai radadi saboda abin da suka kasance suna yi na ƙaryata abin da aka saukar musu ko abin da suke yi na ƙarya shine da'awar imani bayan ko gabbai ba sa gaskata su wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan an ce da su kar ku yi barna cikin kasa qalu inna ma nanu muslihun to ne dangantakar wannan aya da wannan babu kaga dai babin yana magana akan me waɗanda suke bin wata magana kishiyar qur'ani kishiyar hadisi sai aka kawo wannan aya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna bana idan an ce kar ku yi barna cikin kasa sai sai gyara muke so to menene dangantakar wannan aya da abin da muke magana kai abul aliya ar-rayahi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace ya'ani la ta'asaw fil ardi abinda ake nufi idan an ce da so kar ku yi sabo cikin kasa لأن لأن يكتب لأن من أصلها في الأرض domin duk wanda ya sabo a ban kasa au amara bi ma'siyatillah ko yayi umarni da sabawa Allah faqad afsada fil ardi to wannan yayi fasadi cikin kasa wato kenan fadin al fasad fil ardi ya shafi hatta bin wata magana da ba ta da dalilin na Qur'ani ko na hadisi yana cikin ne al fasad fil ardi to idan ka ce da su kar ku bi wata magana kishiyar Qur'ani kishiyar hadisi sai ce muna son gyara dan muna bin malam wani ne muna girmama baki muna ganin kimar sa mu muna ganin darajar malamai ba ka ganin darajar Qur'ani ba ka ganin darajar hadisi kuna ganin darajar malamai duk wanda yake magakalewa maganar wani malami da ba ta da dalili da Qur'ani da hadisi abin da yake da'awa gyara mu dai a kasan nan da abin da aka saba ji sama da shekara hamsin dan me za ku kawo wata sabuwar fatawa yanzu kaga shi kokarin da yake so gyara wannan shi ne niyyarsa ta zuciya amma aikin nasa kuma sai zaune mai barna dan a lokacin yana so a ji wani ne a kyale manzon Allah akwai barna da take wannan zama barna a duniya yana so a bi wata magana a kyale qur'ani a kyale hadisi akwai barna da take wannan zama barna abin da yake ne ta zuci daban abin da yake aiwatarwa kuma sunan ka barna to idan an ce la tufsidu fil ardi kar ku fasadi cikin kasa yaya kuke so ku tara wani malami magoya baya ba ku so ku tara manzon Allah magoya baya ai da kace abin maganarwa ne a girmama shi ai mun mana girma maganar malamai da haka dai tunda malaman ba su yi aiki da wannan hadisi ba yanzu ka tuhumi malamin ba kansa ka tabi aiki da hadisi ba malamin naka ba ka tuhumi shi kenan fa kila ya ga wannan hadisin bai yi aiki da shi ba kaga ka tuhumce shi gara ma ka ce bai gani ba yana da uzurin bai gani ba amma ya gani bai yi aiki da shi ba yanzu ka tuhumce shi cewa ya saba manzon Allah yana ji yana gani kalli ya hadar lazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ka je su karkashin wannan ayar saboda haka ya kamata a yi hattara wa qawlihi da fadin Allah ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha da fadin Allah ta'ala wa la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a cikin kasa ba'da islahiha bayan gyaranta me yake nufi da kar ku yi barna a cikin kasa bayan gyaranta Allah ya gyara kasa ta hanyar saukar da alqur'ani da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka qur'ani da hadisi gyara suka kawo a ban kasa to bin qur'ani da bin hadisi sai ya zanto wanzuwa ne akan gyara kira zuwa ga qur'ani zuwa ga hadisi kamar wanzar da mutane ne akan me gyara wanzar da gyara ne ci gaba da dorewa a sararin duniya da kai kiran mutane zuwa da kishiyar qur'ani zuwa da kishiyar hadisi sai zanto menene kokarin kawo barna ne bayan ne bayan gyara shine ma'ana wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha kala abubakar bin ayyash abubakar ibn ayyash shine ake wa lakabi malamin hadisi ne ko malamin qira'a ne yana ɗaya daga cikin marwaita daga asim ibn abun nujud al-kufi wa bil kufati al-garra'i minhum thalathatun azau faqad ba'at kazan wa qaranfula fa amma abubakar fa asim ismuhu wa shu'bat rawihi al-mubarriz afdala وذاك ابن أياش أبو بكر من ربا وحفص وبالإتقان kana mufaddala shi uba shine abubakar ibnu ayyash yana cikin marwaita hadisi gagga sannan yana cikin malamai na kira'a abubakar ibnu ayyash ɗaya daga cikin tabi'ai kenan yace inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ahli al-ardi yace Allah ya turo da manzon Allah tsara da abincin Allah tabbata gare shi zuwa ga ma'abu zuwa ga mutanen da ke sararin duniya wa hum fi fasadin a lokacin suna cikin barna ba gyara wa fa aslahahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gyara rayuwar mutane ta hanyar turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa man yadda ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya da'awa zuwa ga kishiyar abinda manzon Allah ya zo da shi wa huwa min al-mufsidina fil ardi yana cikin mabarnata a ban kasa ba ka duk yan bid'a mabarnata ne a ban kasa wallahi ba abin dariya bane ba dan nabi da kin kira annabi ne yana so a tara wani malami magoya baya a kyale annabi zai ce a zo a bishe wane a baya tsarikar malam wane malam wane malam wane kai idan ka ce a kyale kowane shefi a kyale kowane wali a zo a bi maganar manzon Allah ya ya zama kishiyar ka kai sai ce maki waliyai to kai kuma sai ka ce mata ne maki annabi kai cewa kai a zuwa maganar annabi sai sai ka ki waliyai tunda ka ce kana maganar su to shi da yazo sai a maganar waliyai a kyale hadisi fa makiyin wa ya zama makiyin manzo Allah makiyin manzo Allah zai shiga aljanna ne da sai wallahi makiyin manzo Allah ba zai shiga aljanna ba wallahi tallahi makiyin manzo Allah ba zai shiga aljanna ba ba yanda za a yi ka zanto ka shiga aljanna sai ka zanto masoyin manzan Allah san manzon Allah ko ba da baki ba kadai a'a ya tabbata a zuciyarka kuma ka faɗa da baki kowa ya ji sannan a aiki ka aiwatar dan ba zai yi ba ka yi da'awar san shi kana sabawa maganarsa law kana hubbuka sadiqan la fatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake masa gaske ne da kai masa da'a domin masoyi yana biyayya ga masoyinsa ko ya za ka saba masa kuma kana da'awar son shi ba zai taɓa yiwa ba kana son shi shine sai ka bi maganganun sa kai koyi da shi cikin al'amura amma ka ce wannan hadisin manzo Allah ne ya kyale shi gefe guda mu ba mu aiki da shi mu dan maza ba kaza ba mu aiki da hadisi kaza ko irin maza ba ce wannan yace dukkan wanda yayi da'awa zuwa ga kishiyar abin da manzon Allah zo da shi to fa huwa minal mufsidin fil ardi yana cikin mabandata a bankasa muna kama magana da maganganun malaman da suka wuce shekara dubu baya dubu da ɗari biyu dubu da ɗari uku wa qawlihi da fadin manzon da fadin Allah ta'ala afa hukumal jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliyya suke nema shin hukuncin jahiliyya shi suke nema su bi menene hukuncin jahiliyya hukuncin jahiliya shine san rai zabi kanka wanda ba da wahayi yake dogara ba wani yana ganin kaza ya dace sai yayi wani ma yana ganin kaza ya dace sai yayi to wannan shine mai hukuncin jahiliya ba bambanci shin an yi shi kafin turo qur'ani ko an yi shi bayan zuwan qur'ani ko da bayan zuwan qur'ani ne kai aiki da ina gani kaza ya dace haka ba baka da madogara cikin qur'ani da hadisi ya zo mai jahiliya da aka sanya kutubi ke cewa ita jahiliya kar ka ɗauka wani zamani ne wanda ake kididdige shi da shekaru wanda ya wuce da kuma ba zai sake zuwa ba yace jahiliya tsari ne wanda mutane ke bi kishiyar qur'ani kishiyar hadisi akwai shi aji akwai shi ayo kuma a iya samun ka gobe da jibi dukkan wanda yake kan wani hukunci wanda ba qur'ani ba hadisi ba to yana hukunci zuwa ga hukuncin jahiliya kenan dukkan wanda yake kira zuwa ga ai da'a ga wani manzan Allah zuwa ga wani manzan Allah to yana kila zuwa ga abin hukuncin jahiliya a kyale wahayi Allah ya ce afa hukumul jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya shine za su rinka nema a kawo musu wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wane ne ya fi Allah kyakkyawan hukunci akwai wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci ba wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci liqaumin yuqinun amma wannan yana tabbata ne ga mutanen da suke bai ne game da gaskiyar qur'ani game da gaskiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda baya da yaqini akan wannan baya iya gane cewa hukuncin Allah din nan shine mafi dacewa da mutane ko hukuncin manzon Allah shine mafi dacewa ga mutane ga abin da Ibn Kasir yake karkashin wannan aya yace yinkiru ta'ala ala man kharaja an hukumillahi ta'ala ubangiji ta'ala yana inkari kan dukkan wanda ya bori ya tawaye ya bar hukuncin sa almustamil ala kulli khairin wanda hukuncin Allah shine ya kunshi kowane irin alkhairi annahi an kulli sharrin shine yake hani ga barin kowane irin sharri wa adala ila ma siwa min al ara'i ya karkata zuwa ga da ba hukuncin Allah din ba na ra'ayoyi wal ahwa'i da sauye-sauyen zukata wal istilahati da waɗansu istilahat abinda ake nufi da mustala shine dukkan wata kalma da mutane suka yi tarayya suka bata wata ma'ana wanda suke magana da ita a tsakaninsu kamar yanzu kaga fuka suna da istilahat to amma zaka samu istilahat din suna kokarin dangana su zuwa ga qur'ani ko hadisi sufaye suna da istilahat idan sun ce kaza suna nufin kaza suna nufin kaza to ka'ida kowane mustalah da za a sanya shi ya kamata kai yawa wajaba ya zanto yana da madogara qur'ani da hadisi in ba da madogara to sai a rufe shi gefe guda to sun sai suka bi istilahat da suke allati wada'aha rijal waɗanda waɗansu mazaje suka sanya masa su suka sanya musu su bila mustanadin min shari'atillah ba tare da samun madogara daga shari'ar Allah ba kama kana ahlul jahiliyyati yahkumuna bihi kamar yadda mutanen jahiliya suka kasance suna hukunci da ire-iren wannan min aljahalati na jahilcin su wa da dangin fata kama yahkumu bihi tatar kamar irin abinda at-tatar suke hukunci da shi waɗansu mutane ne da suka bullo da sun gafar masu nisan gaske a cikin karni na bakwai zuwa na takwas wato karnin su ibn taymiya karni na bakwai kenan karnin sai karni na bakwai kenan zuwa na takwas su tatar su ne suka sabbaba rusewar daular musulunci a irin abin da suke hukunci da shi shi ma dina cikin hukuncin jahiliya mina siyasati wanda wani tsari ne na gudanar da mutane al-ma'khuzati an Jinkis Khan wanda suka karbo daga wajen babban sarkin su mai suna Jinkis Khan alladhi wada lahum al-yasik wanda ya samu su wani daftarin tsarin mulki mai suna yasik wa huwa ibaratun an kitabi ahkamin wanda shi ya fi din nan wani littafi ne da ya kunshi hukunce hukunce ta duk tabata ha min sharaya shatta wanda ya toso daga shari'o'i daban-daban min yahudiyya wan nasraniyya wal millati al-islamiyya ya dauko wani abu na yahudanci wani abu na kirista wani abu na musulunci sai ya hada yayin littafin tsarin mulki guda daya constitution guda daya wa fiha kathirun min al-ahkam akhadha an mujarrad nazarihi wa hawahu a ciki kuma akwai hukunce hukunce da dama wanda kawai molan ka ne nashi san zuciya ne irin nashi ya kawo ya sa fa tarat fi bani shar'an sai ya mayar da wannan littafin ya zanto wata shari'a a barbi cikin ƴaƴansa yuqaddimunahu ala al-hukm bil kitabi was sunna suna gabatar da wannan akan littafi akan hadisi akan qur'ani da hadisi fa ala zalika ibnu kasir ce duk wanda yayi irin wannan aiki ne irin aiki dinki kai ne kawo wadansu hukunce hukunce wanda ba na Allah ba ba na manzon Allah ba ko da ka tsakuro na Allah ka hada da naka a ciki sauran dai akwai son zuciyar a ciki ka zo ka taku da to ballantana son zuciya tsatsa yace dukkan wanda ya aikata wannan fa huwa kafirun yajibu qitalu ibn kasir yace ya kafarta ya zama wajibi a yaƙe shi hatta yarji ila hukumin Allah wa rasulihi har ya dawo zuwa ga hukuncin Allah da manzonsa fala yuhkamu bi siyahu fi kalimin wala kafir ba za a hukunci da abin da ba wannan ba kadan ko mai yawa karkashin wannan aya kenan sai ce wa man asama min Allah hukman liqawmin yuqinun shin akwai wanda yake mafi kyawun hukunci wanda ba Allah ba sama da Allah liqawmin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini saboda haka abin da yake wajibi abin bi shine Qur'ani shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam maganganun malamai don ana kwatanta su da Qur'ani da hadisi abin da dace da Qur'ani da hadisi abi bi wanda ya dace wanda kuma ya saba to sai a kyalewa mai shi kayansa kamar yadda muka sa faɗa muna nanatawa malamin da yake mujtahidi in dai ya kai matsayin mujtahidi kaga yana kokarin kafa hujja ne da Qur'ani da hadisi to in ko ya kai matsayin mujtahidi duk iliminsa ya kai matsayin mujtahidi bai wuce kuma yayi kuskure ba ba ka sai manzon Allah yace shi mujtahidi idan yayi ijtihadi ya dace da dai yana da lada biyu idan yayi kuskure ba yana da lada daya wannan yana mujtahidi yana iya yin ne kuskure to kaga abin da ya dace da daidai sai a masa biyayya kai an bi qur'ani an ba hadisi ne abin da ya dace abin da kuma bai dace da daidai ba ya kuskure fa sai a kyale masa shi yana da mafita a wajen Allah tunda ba daliya bai fada cikin kuskure daidai ya nema amma sai kauce mata ba daliya ba a matsayin sa na mutumin da ba masumi ba ba kalalle ba bai kai matsayin annabi ba wahayi ba ya zo masa kaga zai iya kuskure yana da hanzari wajen Allah amma kai ba ka da hanzari na cewa bari in bi shi duk da na san kuskure yake duk da na san ya saba hadisi kila ya san hadisin ya saba wallahi da ya san hadisin ba zai saba masa ba ba mu tahidi da zai san hadisi kuma hadisin ya inganta wurin sa sannan ya kyale shi ba zai yi ba ha kawai ya kyale shi to aje zama ba da sifa ta zama ta samu ijtihadi kenan inda zai iya watsi da hadisi domin shi mujtahidi karka daka wai tsawa yake yi tunani a gida yayi kasage sai tuno sai to kaza ya wajaba a jima sai sarkin ka tage sai ce to kaza kuma bid'a ne kaza sunna ne ba haka bane ba baya ga mujtahidi sai in yana da makamashi na Qur'ani da hadisi idan ka tambaye shi kan mas'ala kaza sai ya hararo ayoyin alqur'ani dama ya haddace su duka ko kuma mafi rinjayen su ko da kalli ya haddace ayoyin da suka shafi hukuncin sai ya hararo hadisan da ke cikin taskarsa ta hadisai wani ma ya ce ba ni lokacin je in yi bincike sati daya sati biyu wata daya duk ya tada dalilai gwargwadon abin da ya bayyana gare shi dalilai sai ba da fatawa da shi shine mai mujtahidi kenan ya san inda zai je nemo dalilin ya binciko ya binciko ya hada ya bi ka'ida kaza ba san zuciya ciki ka'ida yake bi ta ilimi yana da qur'ani da ba wai kai tunani yake da fada dan yanzu in jihadi ya zama kawai wani tunani da yayi da yayi tunani sai sai yayi istihadi haka samari kan titi kowa hidin sai yayi istihadi sai a bashi hanzari jihadi ya zama araha da wani abdullahi bin umara wato kaga duk wanda ya ijtihadi yayi kuskure yana da lada guda daya ya dace da daidai yana da lada guda biyu to in yayi daidai sai a biki in yayi kuskure kuma sai a roƙa masa gafara Allah ya yafe masa ba a masa rashin kunya ba a cewa wani ya kuskure ya idan mutum ya yi kuskure ba ya zama abin aibi amma mutum da shi kuskure ne ya bi shi da gangan shi ne ke zama abin aibi amma mutumin da ya kuskure a rai mutum ya gane kuskure yake wannan ba abin aiki bane ba ba za ka aibata masa ba kan wannan wa na abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bih qala an-nawawi hadithun sahihun ruwinahu fi kitab hujja bi isnadin sahih wannan hadisi an karbo daga abdullahi dan umar shine abdullahi dan umar umar kuma ɗan khattab ya musulunta tun yana yaro karami ya yi hijira tare da mahaifinsa lokacin ma bai balaga ba lokacin da za a je yakin Uhud yana yaro karami ya dauko takobi annabi ce ku koma gida ku yara ne shi da ire-irensa sai da shekara ta zagayo za a je gazotul khandak ya kai shekara ta biyar annabi ce ta ya tafi da shi dan shekara ta biyar ya zama baligi ita ce farkon yakin farkon yakin da Abdullahi dan Umar ya fara halatta kenan mahaifiyarsa ɗaya da Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa bintu Umar mahaifiyar ta ita ce Zainab bintu Maz'un yar uwar Usman ibn Maz'un al-Jumahi an gane ko sahabi ne mai matukar falala Abu Ishaq as-Subai'i yake cewa naga Abdullahi dan Umar ra'aytu ibn Umara Adama jasiman izaruhu ila nisfi saqayn yatufu yace naga Abdullahi dan Umar Adam abin nan launin jikinsa ba fari bane bakal wato launin da yake karkata zuwa ga kamar launin kofi akwai laraba da zaka haka launin ya yace jasiman mutum ne mai girman jiki in ji abu sa'ad ya yace ra'aituhu izaruhu ila nisfi Ya ce na ga tufafinsa zuwa rabin kauri sunna ahlus sunna wani jamaa ya tufu yana dawa ga dakin kaba yace nan na ga tufafinsa rabin kauri wata rana yana tafiya shi Abdullahi dan Umar kenan a cikin daji sai ga wani makiyayi sai ya kira. shi yace bayan Allah yana son a sayar mun tunkiya guda daya sai ce ai ba ta bace ba ni bawa ne uban gida na turo ni kiyo yace ka tar mun mana sai ka je ka ce kura ta cinye ta sai yace to idan na je ne ce kura ta cinye ta ya gaskata ni to Allah fa yi nuna kamar sai Allah fa <laughs> yayi a daji sai wannan magana ta baje Abdullahi dan Umar sai ya binciko waye uban gidansa sai ya je ya sayi bawa ya sai tumakin gaba daya ya yantar da bawan kuma ya bashi tumakin ya tauhidi ya ga Abdullahi dan Umar ta anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku baya zama mai cikakken imani har sai abin da yake so ya zanto mai biyayya da abin da nazo da shi Imam an-Nawawi yace hadithun sahihun ruwina wa fi kitab al-hujjati wannan hadisi ne ingantacce an ruwaito mana shi cikin kitabul hujja bi isnadin sahihin kaza kana haka yayi da'awa shi nawawi amma hadisin da'ifi ne kamar yadda ibn rajab al-hanbali ya tabbatar cikin jami'ul ulum wal hikam kamar da kuma shekh nasir bin albani ya tabbatar hadisi ne da'ifi amma ma'anar hadisin cewa ba yanda za a ka zama mai imani sai abin da kake so yayi biyayya ga abin da manzon Allah ya zo da shi wannan ayoyi na Qur'ani sun tabbatar da haka duk abin da zaka so to ya zanto abin da manzon Allah ya yarda ka so shi ne duk abin da kake so kuma me yayi biyayya ga abin da annabi ya zo da shi ma'ana inda zaka so abu sai ya zanto kishiyar abin da manzon Allah ke so ne sai ka kyale wannan abin ka abu da san zuciyarka ga wani ne kaza abin da manzon Allah ya zo da shi wa qala ash-sha'bi imam ash-sha'bi ya faɗa shine Amir ibn Sharahil ibn Abd Zikibar al-imam al-allama alhamadani sun mace abi yana cikin manyan tabi'ai ya mutu shekara ta ɗari ɗaya da hudu bayan hijira imamu abi ya ce kana baina rajulin min almunafiqin wa rajulin min alyahudi khusumatun akwai wata hukuma da ta taso tsakanin wani mutum cikin munafikai da wani mutum ba yahudi kaga munafikai masu da'awar imani kenan da wani ba yahudi fa qala yahudi sai wannan ba yahudi yace na tahakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mu je wurin annabi yanke mana hukunci arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa shi wannan bai wuda ya san annahu baya karbar rasawa wato cin hanci wa qala al-munafiq amma sai wannan munafiki yace na ta mu ila yahudi mu je wurin wani bai yahudi yanke mana hukunci ila ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa dai shi ya san wannan yahudawa suna karban cin hanci yaje ba cin hanci a bashi gaskiya kenan fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhaina da yahudan nan da wannan munafikin sai suka yi ittifaki bakin su ya hadu kan cewa su kai karan wajen wani boka a cikin kabilar juhaina fa ya tahakama ilaihi su je su kai hukunci gari shi su je wurin su kai hukunci fa nazalat sai wannan aya ta sauka alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka zuwa karshe aya tun da makaranta ta farkon babu wannan riwaya an gane ko ibnu jarir tabari ya rubuto ta amma riwaya ce mursala hadisi na da'ifi zaka ji malaman tafsiri suna yawan faɗin sa da'ifi ne wakila a wani kaurin aka ce nazarar fi rajulayn ikhtasama wannan aya ta sauka ne dangane da waɗansu mutane guda biyu da suka yi husuma da juna فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه wa sallam ɗayan su yace mu kai ƙara wajen manzon Allah wa qala al-akhar sai ɗayan yace ila ka ibn al-ashraf a a mu je wurin ka ibn al-ashraf yanke mana hukunci ثم ترافع الى عمر daga karshe sun so kai kara wajen Umar dan Khattab fa zukira lahu fa zakara lahu ahaduhum al sai daga cikin sai ga yanda muka yi dayan ya ce akai wurin annabi wani kuma ya ce akai wajen Ka'ab bin al-Ashraf wanda bai hude ne fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillah sai Umar dan Khattab ya kalli dayan wanda ya yake yadda akai hukunci wajen manzon Allah yace da shi a kazalika yace haka ne an ce a je wajen manzon Allah kake yadda kace a je wajen Ka'ab bin al-Ashraf قال نعم يتي ايه هكذا فضربه بسيف فقتله فعمر يزال لك وزيه في اللي مسا كي يكشيه كاسا وانا كسر ما ما لم يسنا كاوتا تجين كتاب التفسير اما رواية الغباطة مؤلقات امام الواحد يرويتو اتكين اسباب النزول دكما البغوي اتكين لتاف سنة تفسيري حديثي ليه موضوعي عندما كبر اسمه حديث موضوعي ليه جنوه وزن يكبر جدك <laughs> Umar ya kashe shi kun yi kabbara to hadisin kon mawdu'i ne hadisi ne mawdu'i abin da yake sahihi a wannan babi kun gane ko ma akhrajahu at-Tabarani wa ghayruhu abinda Imam at-Tabarani ya rawaito da wani sa Ali ibn Abbas da Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace kana Abu Burda al-Aslami Abu Burda al-Aslami ya kasance kahinan boka ne shi ya kabi bainal yahudi shi yake zartarwa da yahudawa hukunci idan wani abu ya faru tsakaninsu su fi ma na ilayhi cikin duk abin da suka kai kara zuwa gare shi fa tanafara ilayhi an-nasu min al sai waɗansu musulmai wata rigima ta faru tsakanin su da juna su musulman sai su ma suka je wurin abubakar da aslami wanda yahuda suke kai hukunci sa bin yanke musu hukunci fa anzalallahu ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna sai Allah ya saukar da wannan aya wannan shine riwaya ingantacciya amma dan ruwayoyi guda biyu da muka karanta duk da ifai ne wato kun ga babin tafsiri kenan sai mun ba hankali ko domin galibin asbabun nuzul da riwaya ce ita kuma riwaya khabi'a li qawaid al li qawaid al qabul aw al rad allati wadaha ulama al jarh wa ta'dil aw ulama al hadith bi sifatin amma wato ita riwaya gaba ɗayan ta za a tsara ta akan sikilin karɓar riwaya ko rashin karɓa wanda malaman hadisi suka sanya ka'idoji don gane ingantacciya ko wanda ba ingantacciya ba da gaggawa na faɗa mutum guda biyu sun yi rigima an je wurin annabi ne aka yi ke hukunta wani ce bai daba je wajen bai aka je wajen bai hude kuma da karshe sai aka je wajen umar sai umar ce tsaya na zai ɗauko takobi ya fille masa kai kaga hadisi ne maudu'i amma an sha faɗa da a wajen wani saboda haka kullum sai mutum na karatu zai iya gano kuskurensa an gane ko sanadiyar saukar wannan aya alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablika zuwa karkanta musulmai ne suka yi yunkurin su kai hukunci zuwa ga wato Abu Bakr al-Aslami wanda boka ne shi za su je dan ya raba musu musu tsakani ba wai dan san bijire ma annabin ba amma suna da karancin tauhidi ganin su kalmar la ilaha illallah in ka faɗa dan ka je wajen boka ba komai ko dan ka san hukunci wurin wani ba komai ko dan ka aiki da shari'a da ba ta Allah ba duk ba komai haka suke tsammani suna tafiya wajen kai kara sai Allah ta saukar da annabi wannan ayar alam tara allazina sai aka faɗe su da siffar su ba ta sunayen su ba kaga sai suka gane kuskuren su sai suka dange kun gane wannan saboda habbai kasance wasu ba masumai ba an rika samun kurakure a wajen wadansu daga cikin su sai abin da ba daidai ba sai aya ta sauka ta gyara ba haka bane ba sai aya ta sauka ta gyara mu dan yanzu ne mana kamili shari'a ta zama kamilan da ya a wurin mu mu da zamu zo na karshe fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nisa'i tafsirin ayan nan ke cikin suratul nisa'i alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma fiha min al-i'anati ala fahmi tagut da irin abin da ke cikin ayar wanda zai taimaka wajen fahimtar menene tagut kaga ayar ta nuna mana sai duk wanda ka wa hukunci wanda ba Allah ba manzo Allah ba ka rike shi a matsayin ne ka rike shi a ya rage ne in ya yarda da hukuncin to shi ma ya ansa sunan tagut in bai yarda da hukuncin ba to a lokacin nan shedan ka bauta kama har yanzu dai ka bauta da gutu kenan tunda shedan ne kawai kama wannan aikin الثانية مسألة تبيو تفسير آية البقرة من فهم تفسير آية نندك تكن سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أشي زي إيه في ذاتكم فسادي في الأرض شيني هكنتي da kishiyar qur'ani kishiyar hadisi rikon wata magana wadda ba ta da madogara da Qur'ani ko hadisi a shari'ance duk wanda ya zo mai al-fasad fil haka dukkan ayyukan sabo suna cikin mai al-fasad fil ardi da ka ce karfin fasadi cikin kasa sai gyara muke so as-salisatu mas'ala ta uku tafsiru ayatul a'raf mun fahimci tafsirin ayar nan da ke cikin suratul a'raf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna cikin kasa bayan gyara ta a ce yana daga cikin barna cikin kasa bayan gyara ta shine kiran mutane zuwa ga shari'a wadda ba manzon Allah zo da ita ba baiwa mutane wani samfuri na ibada ko na zikiri ko na addu'a ba yadda manzon Allah ya ce ayi ba wannan ya zo ne al-fasad fil ardi dan Allah ya gyara kasa ta hanyar turo annabi da saukar da alqur'ani yayin da duk kace ayi aiki da abinda ba qur'ani bane ba hadisi bane ba da madogara qur'ani da hadisi kamar ka da barna ta dawo bayan kasa bayan gyaran da aka samu mas'ala fa مسألة jahili ya ci الجاهلية يبغون tafsirin faɗin Allah ta'ala a hukumul jahiliya mun fahimci me hukuncin jahiliya duk hukuncin da ya saba na Allah da na manzansa wal kadhib mun gane fasarar imanin gaske da imanin ƙarya imanin gaske shine mai wannan imanin baya da alkali sai Allah sai manzansa abun nufi in sun yi ja'in ja da wani cikin lamarin addini kan halarci ko haramci ba abin da zai kafa hujja da shi ba abin da zai je dan ya nemo dalili sai cikin Qur'ani sai cikin hadisi wannan mai imanin gaske kenan amma mai imanin ƙarya shi baya so ma a je wajen Qur'ani ko hadisi dan ya san Qur'ani da hadisi ba za su goyi bayan son zuciyarsa ba so yake a je wajen wata magana da ba Qur'ani ba hadisi ba as-sabi'atu mas'ala ta bakwai qissatu umar ma'al munafiq kisa umar dan khattab tare da munafiki mun ce wannan hadisi mawdu'i ne al-imam al-wahidi ya rawaito a cikin asbabun nuzul ba tare da sanadi ba ko ya goge sanadin daga farko haka imam sha'a bagawi a cikin littafin sa na tafsiri a saminatu mas'ala ta takwas da zaka fahimta cikin wannan babi kaunul imani la yahsulu li adin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a a bihin rasul sallallahu alaihi wa sallam kasancewar imani baya zama ya cika ga wani har sai abinda mutum ya kudure a zuci ko yake so yayi biyayya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wannan shine karshen wannan babi kuma yana ganin sai mu dakata nan babi na gaba yana magana akan wanda ya musun wani suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sufofinsa wannan yana da matukar muhimmanci domin wani bangare ne na tauhidul asma'i was sifat insha Allah mako na sama za mu shiga cikin sa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta farko yana cewa shin ya halatta musulmi ya dauki lauya domin ya kare shi idan wata matsala ta taso masa ya halatta matukar haƙƙinka aka danne kake nemo wa kanka haƙƙi ka ɗauki lauya don ya kare ka wannan kana son a tabbatar da gaskiya ne amma in kai ne za ka cuci wani ka ɗauko lauya dan ya kare ka dama haka idan dai har hakin ka aka danne sai ka dauki lauya dan ya kare ka wannan baka laifi ba amma in hakin wani ne kake so ka zalunce shi ka dauki lauya kai ma ka san kai laifi hukuncin yin aiki da constitution a wannan al'umma wannan al'ummar ba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba to bai halatta ba ta yi aiki da constitution sai dai Qur'ani da hadisi wannan yace darasin da aka yi lahadi da ta wuce liman ya yi rafkanuwa bayan an zo sallar isha kenan bai yi zama ba sai da ya miƙe aka tunatar da shi ya dawo ya zauna kuma sannan daga baya aka yi sujuda an yi sujuda sawi sujuda sawi ita ce ko kabli ko ba'di an gane ko duk sunan sujuda sawi ya haɗe su ko mun yi kari da daɗi ne nan take saboda haka muna da dama mai sujudin ba'di kuma kai ko mai ga dama cikin kabli ko ba'di zabi ne aka baka idan kai kabli ta yi idan kai badi ta yi kai kabli wurin badi kai badi wajen kabli da hadisi ya goyi bayan ka kuma ku gane ita sujudun kabli ko sujudu sahwi bi sifatin amma me matsayin ta cikin shari'a wajibi ne ko mustahabi ne wajibi ne ko mustahabi ne kaga zan tafi inganci mustahabi ne idan baka yi ta ba a cewa baka da sallah gaba daya amma yin ta dai kamala ne ita judu sahawi kun gane ku idan baka yi judu sahawi ba kabli ko badi yayin da sababin kabli ko badi ya kama ka sai baka yi ba mukaddara da ganganci ka ki sallar ka tana nan ta yi sai dai baka kyauta ba wannan kuma yake cewa hadisin farko da nabi biyu a ne shek albani ya takarijin sa ni ma ban ce muka albani ne ya takarijin sa ba kawai na faɗa muka bai inganta ba amma ban ce da shi yi takarijin sa ba za a iya kai kara wajen 'yan sanda ko alkali idan mutum ya ne maka haƙƙi ko ka haƙura ko ka ki haƙura idan ka haƙura ka bari Allah zai rama maka gobe kiyama wannan babu laifi idan ka ga cewa abin da ya danne maka na haƙƙi din nan zai iya shafar gudanar da rayuwarka ta yau da gobe sai ka kai kara wajen yan sanda dan su kwatan ba haƙƙinka su baka kuma wannan ba kai laifi dan babu shari'ar Allah ne a kasar ka shi yasa kai haka lokacin da ka kai kai dai abin da kake so a tabbatar maka da haƙƙinka in har ka ci nasara an tabbatar maka wannan abin da aka tabbatar maka da haƙƙi kaga adalci ne ko ya yake wato magana akan aiki da shari'a ko rashin aiki da shari'a abu ne wanda yake wajibi musulmai su yi aiki da shari'a musulunci ba mustahabi bane ko a ce zabi in an gadama a yi an gadama a bari an gane ku to amma wata hanya za bi domin a tabbatar da shari'a a kasa irin tamu wadda an daɗe da rushe shari'a din to wannan hanya ce wadda take ginuwa akan ilimi da aiki ba ilimi kadai ba ba kuma aiki ba wanda za a gina shi bisa ga jahilci idan muka ta a ai ta gwagwarmaya sai an tabbatar da shari'a ba tare da mun yi karatu ba to ba mu san ma me yi shari'a ba tukuna idan aka ɗauko ɗaya daga cikin shugabannin gwagwarmaya aka ce da shi zo kai ne alƙalin ko turi kaza kai mana aiki da shari'a musulunci bai san shari'a musulunci ba gwagwarmaya ta hana ya karanta ko da da arba'una hadisi ya masa kyakkyawar fahimta gwagwarmaya ta hana ya karanta da da riyadu salihina balantana bukhari ko muslim ko mutane imam malik to kaga wannan ba zai babu yadda za a yi aiki da shari'a idan da za a dauki kotuna hannun ka danka a ce zo kai aiki da shari'a ba zai iya ba saboda bai san menene hakikanin shari'a ba ta'arifin shari'a kikkiawa ita ta'arifin shari'a musulunci ba zai iya ta'arifin ta ba to dan saboda haka idan kuma aka ce ayi ta karatu kar ayi aiki kar ayi gwagwarmaya kuma wannan shi ma laifi ne dole haka suke tafiya ka fada da ka fada da juna dukkan wanda yake neman shari'a musulunci ya zanto abokin adawar ilimi to ya san ƙarya yake ba shari'a musulunci yake nema ba san zuciyarsa kawai yake so a gina an gane ko kuma ko da lokaci mu daina fahimtar shari'ar musulunci a matsayin wani tsari na yanke hannun barawo da jefe mazinaci kadai su ne shari'ar musulunci wannan wani bangare ne na shari'a kila ɗaya ne cikin ɗari na shari'ar musulunci kamar yadda na sha buga mana misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekaru 23 yana isar da musulunci sha uku a maka goma a Madina a cikin wannan shekarun adadin mutane nawa ne annabi yake musu haddi kama da barawan da aka jefe da barawan da ake eh, ai mazanacin da aka jefe da barawan da aka yanke wa hannu da kaza mutum nawa ne in ka taro cikin kutubu sunna mutum nawa zaka tura an yanke musu wannan hukuncin lokacin annabi ba su da yawa ila ka samu goma ko sama da haka da kadan ko ma kasar haka to idan ya zanto mutum goma ka samu ko kasa da haka ko sama da haka da kadan su ne kadai aka zartarwa wannan gashi ko annabi ya shekaru 23 to ba shari'a ba annabi ya tabbatar shari'a ya tabbatar to a kenan ita shari'ar gane girman Allah a zuciyarka wanda shine hakikanin tauhidi sai ya sa a gabbai ka kiyaye dokokinsa ba ka yi na ballantana a bukaci jefe ka koyi maka bulala ba ka yi sata ba ballantana ka tilasta alkali ya zartar ma da hukunci a yanke maka hannu kaga ka tsayar da shari'a a karan kanka wancan ma a karan kansa wancan ma a karan kansa in duk muka tsayar da shari'ar Allah a kawunan mu to tsayar da ita a cikin farfajiyar kasa abu ne mai saukin gaske abu ne mai saukin gaske in dai muka tsayar da ita a karan kawunan mu amma ba za mu iya tsayar da ita a karan kawunan mu ba to a tsakiya ba za mu iya tsayar da ita a filin a farfajiyar kasa ba zai yiwu ba da haka kowa zai fara da kansa ne a sami ingantaccen musulmi a sami ingantaccen gida ingantacciyar unguwa ingantaccen gari har sai a sami ingantacciyar kasa amma haka kawai mutum ya manta da kansa ya manta da kowa ya manta da kowa yana kallon cewa kotun can kawai yake kallo ya ga wata kotu a kofar ta an rubuta wa nihi kun bainahum bima anzalallahu wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika wa man lam haka yake so ya ga kotun da za a rangada wannan ayar a kofar ta sai a shari'a musulunci ta tsaya da gindinta to wannan shi ma ya fahimci shari'a bisa ga kuskure saboda haka ayyukan ɗaiɗaikun mutane shine abin da ake bukata kowa a karan kansa ya tsaye da shari'ar Allah a tsakaninsa ya gane haƙƙin ma'abucin haƙƙi a kansa a duk duniya wane ne mafi girman haƙƙi a kanka Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah sai wa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan fa sai wa eh to iyaye kuma wai kaga kamata ka ce sai uwa daga nan sai a ce sai wa kuma sai uba dan ba za ka ce iyaye gaba ɗaya ba tunda an tambaya annabi cikin mutane wa fi girman haƙi akai na yace uwa sannan wa yace uwa sannan wa yace uwa annabi gaba yace sannan uba zama da daidai suke ba kenan an fahimta ku to haka zaka bi haka zaka bi waɗannan haƙoƙin sai ka tabbatar da su akwai wani malami yayi littafi haƙoƙi guda goma da ake bukata din tun daga haƙin Allah zuwa cikon na goma hukukun da'at ilaiha al-fitra wa al shari'a haƙoƙi waɗanda fitara ta dan adam ba kanta ta yarda da su kuma shari'a dama ta yi kira a kansu to idan mutum ya tsayar da akan wannan a kansa to zai sauki in an samu ɗaiɗaiku mutane irin wannan sai su tsayar da shari'ar Allah a ban amma in ba haka ba haka baka dama ka kafa kotu to farkon wanda zai fara ya ka sune musulmai yan uwanka dan ba su fahimci kotun ba ba su san gatan da kai musu wajen kawo kotun musulunci su ne za su fara ya ka da ita ai an sha yin waɗansu lokuta da an yarda a ce da akalla arewa a yi kotunan musulunci amma su waye suke fara tankwabe su musulmi suke fara tankwabewa amma saboda jahilcin su ba su san menene kotun musulunci ba amma saboda kaza su lokacin sardauna ya yarda a zo a tabbaka shari'a a ban kasa amma waɗanda aka ce su zo su harada shari'a din ba su san shari'a ba sai suka je suka aro tsari na misra wanda yake sun ɗauko tsarin tura sun cakuɗa da wani abu na musulunci sun cakuɗa suka je Sudan suka aro shi ne sai aka zo aka tabbatar da shi a arewa shi ma tura suka ce ai kiran shi Malik lo to lo din ma na Imam Malik ne kaji ba ma na musulunci ba aka zo aka yi kwa matala kaga wannan shi a iyakacin ijtihadin sa yayi naki waɗanda suke lokacin su kuma gagajiya wadda suka samu wajen zuwa a jiya aro da me zaka je karbo shari'a a Misra sun yi wurgi din sun shekaru 50 baya da suka wuce tuni sun riga sun yi mata tawaye da bore sun samu mulhidun an zo an babbata al'amura sai aka ji ta aka aro aka zo aka sa to kaga ashe fahimtar shari'a shi da ruhin al'amari kuma samar da kotun musulunci aiki ne namu mu duka an gane ko ni kadai ba zan iya ba kai kadai ba za ka iya ba shi kadai ba zai iya ba ita kadai ba za ta iya ba sai mun haɗa mu nawa mu duka tsayar da sallah guda biyar a cikin jam'i salloli guda biyar na yini cikin jam'i ne wajibi ne akan kai kadai akai na ni kadai akan sa shi kadai zan iya yi ba tare da na nemo taimakon wani cewa sai mun zo mu tafi masallaci tare ba ina fata an fahimta tsayar da adalci a karan kaina wajibi ne a na ni kadai in yi adalci ba sai an turo dan sanda ce mun yi adalci ba to wajiban da suke kawo nan mu farzo ayin na ɗaiɗaiku akan mutane kaga ba su ne suka fi muhimmancin mu kula da su saboda su ne kowa zai iya yi ko da bai dauki kansa sakali ba sama da wancan wanda sai in kun taru ko duka kuma yanzu ba su yarda ma a taru a tafi dan ayi ba to kaga duk masu neman shari'ar musulunci inda suke kuskurewa da farko shine ganin cewa shari'a za a iya neman ta ita kadai sai an neme ta zo a gyara komai akwai mutumin da yake son shari'ar musulunci amma abokin adawar aqida ne ko tauhidi to da me zaka gina shari'ar musulunci kai kanka yanzu za a yanke hukuncin shari'ar musulunci karshen ta kai sai an yanka ka saboda ka kudure abin da ke kishiyar na Allah kishiyar na manzan Allah to dan Allah ya za a yi kai da tsaye da ita kama da halitta baka san me shari'a ba idan muka ce muna son shari'a sai mu bi tsarin Qur'ani sai mu bi tsarin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka aka turo shi da shari'an nan aka ake saukan masa wahayin nan ya zo ɗakin Ka'aba ya yi tawafi ya yi sallah daidai lokacin ga gumaka 360 adadin kwanakin shekara shine adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba manzon Allah na sallah ta tare haka a ɗakin Ka'aba yana tawafi ga ɗakin Ka'aba bai yi yunkurin ya rushe gunki ɗaya ba daga ciki don lokacin sa bai ba manufar a fahimci shari'ar sannan sai a zo aiwatar da ita da ya ga makka bai zama dausayi na tabbatar da shari'a ba sai Allah ya umarce shi da yin hijira zuwa ga yana Madina ya zama dausayi dukkan wanda suke masoya shari'a suka kaurace wa iyayensu jarin kasuwancinsu gonakinsu su suka zo ina madina suka jure wa zafin rana suka jure wa tsananin sanyi na hunturu suka jure wa yunwa da talauci mai gida da barori da kuyangi ya zo yana kwana a masallaci baya da abincin yau baya da na gobe kaga wannan alama ce na zai iya jihadi sai suka tabbatar da shari'a a ban kasa sai aka zo aka mamaye maka cikin ruwan sanyi to wannan tarbiyyar ita ce za a baiwa mutane galibi duk wanda kaga yayi jihadi a ban kasa imani ya tabbatar yayi hijira sannan yayi jihadi baka da imani naka yin jihadi bidin sai Usman dan Fodiyo da imani ya tabbata yayi hijira ya kaura cewa garin da yake ya kaura cewa gobir ya je ya kafa nashi mai sansani duk masoyin shi daga ko ina sai suka yi mai suka yi hijira kuma yana tafiya da karatu da komai da karatu da komai suke tafiya ba da jahilci ake tafiya ba duk wanda yake mafarkin zai tsayar da shari'ar musulunci bisa ga jahilci ya cuci kansa kuma ma yana bata kansa lokaci ne akwai kuma matasan da suke ganin kai zagi shine jarunta ka zagiwa ne ka zagiwa ne ka zagiwa ne ka kafirta kowa shine jarunta wannan jahilci ne da wauta akwai kuma waɗanda suke ganin dabara su ita ce ita tunda da shari'a ake so a hada to ya kamata su musulmi duka kyale su sai dai ka zagi kafirai kadai amma musulmi ko man bid'a sai in ya ce shi musulmi ne ya zo a tafi ka ji ba komin bid'ar sa in ya ce shi musulmi ne a zuwa tafi a iya samun musulmi ya sabo ba masu mu bane ba amma bid'a ne ba za a yarda tafi da shi ba an samu musulmai sun zauna da masu sabo amma mai bid'a ba su saurara masa ba ko lokacin sahabbai lokacin da aka tafi bude kadisiya an tafi da mutumin da yake gashi mashayi ne ya sha giya ma ya bugu za a je jihadi aka ce a yanke masa hukunci sai aka kawo hadisi annabi ya ce ba a tsayar da haddi a garin kafare sai kun koma gida saboda kar a je a yanke masa haddin ya sha giya ya yi fushi ma ya yarda tun daga wanda suka dauba kuncin shi ana kasar su amma in kun koma cikin inda ku musulmai ne tsantsa sai ku masa haddi ba inda zai gudu aka ce to a kama shi a daure shi dan kare sake sha aka kama shi aka daure shi ana cikin yaki shi da kanshi ya samu matar komandan yakin yana cikin mari yace ki kunce ni dan Allah na yi alkawali in dai aka kammala yaƙi lafiya zan kawo kaina in ɗaure ni da kaina cikin mari ta yadda ba za a gane ba in kuwa aka kashe ni kun ga kun huta da ni <laughs> matar sa'ad bin abi waqqas sai ta kunce shi da ta kunce shi sa'ad bin abi waqqas shine kuma yakin baya da lafiya sai wannan bawan Allah ya je kama dokin sa ya hau shine Abu Mihdan ya je sai kai kura yake cikin kafirai ya kai dama ya kai hagu duk inda ya dan ya kutsa kai sai ga kawai kafirai suna faduwa sa'ad bin abi waqqas cikin dare ya hango shi da hasken farin wata ke cewa a'a ad-darbu darbu abil mihjan wal karru karru al balqa yake cewa kai sarin takobin irin da abi mihjan ne irin tumban da godiyar take kamar balqa godiyar sa kenan yace amma abu mihjan kuma yana daure ya akai haka aka kammala yaƙi musulmai suka ci nasara abu mihijan ya dawo ya sake ɗaure kanshi cikin mari sa'ad bin abi kaza sai zan hada ka da Allah me ya faru ka faɗa mun gaskiya na ga wani mutum yana kai kaza yana kai kaza waye yace ni ne ga abin da ya faru yace to ka zo mun yafe maka ma wadda ma an yafe maka saboda hasanat din da kai sun goge me sayyi'at innal hasanati <laughs> yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin irin jihadin da kai kashe harna da yawa wannan wani zurbin shan giya za a ya riga kan karshe tuni ka kashe harna da yawa shi kuma yace da ina sha ne saboda sai ai mun bulala sai ta kan kare mun zunubin da an yi mun bulala na san zunubi na kan kare sai ce gobe na sake sha na san ba wani zunubin yanzu zaki zo ai mun bulala ka ji fadan Allah dan adam yace amma tun da kuka ce daga yau kun yafi haddin ni ma kuma na daina sha daga yau banda me za a kan kare mun idan na sha gobe to kaga yadda ake fahimtar musulunci amma lokacin da wani ya zo na daukan ayoyi mutashabiha da dauke wannan aya ya hada da wannan ce sun yi tanakuzi ya dauke wannan hadisi ya hada da wannan ce an yi tanakuzi Umar dan Khattab da sanda ya dukan sa yace sai ya janye tunda an kama masa hujja yake da sanda ya dukan sa sai da ya dawo kan kitabu da sunna aka kyale shi to dole sai mutum yayi karatu har kawai wani dan ganin daman ka dauka dauki addini ka ce zaka na faɗi wannan saboda na ji akwai wadansu suna nan suna shirin za su fara raddi ga irin salon karantarwa da ake a Usman bin Affan in dai za a yi raddi na ilimi a shirye miki in dai bid'a ce wallahi tallahi ba za mu saurara mata ba insha Allah ta'ala kar ka dauka cewa dadi muke ji mu ce abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne laruran karatu ce ta tilasta mu laruran karatu ce ta tilasta mu in ba haka ba dan girman Allah dan me zaka ji haushin mu mun ce a tsaya a sunna baka ji haushin samarin da suka fito a Kano suna cewa su alloli ne ba kaure zai fito bugi kirje ce shi Allah ne amma duk abokanan tafiyar ka ne na maya wani zai fito dauke wani wali ya ce yana yin duk abin da Allah ke yi in an ganshi za a shiga aljanna in an mutu akan dariƙa sa an yi kaza duk wannan ba su bata ma ba abokanan gwagwarmaya ne amma wanda yace kitabullahi sunnatu rasulullahi kadai sai ka ce abokin adawa ne yana raba kan musulmai kaga kai baka fahimci shari'a ba ma dukkan gugurmayar da ba za a ɗora ta kan qur'ani da hadisi ba wallahi tallahi karshen ta rushewa ba inda za ta kai labari ka karanta tarihin waɗanda suka gugurmaya sama da wadda ake yanzu a Najeriya yayin da suka kaucewa tsarin qur'ani da hadisi ba su ci nasara ba Profesa Muhammad Kutub kanan sayyir Kutub yake cewa shekara hamsin mun manta da aƙida gefe guda mun ce kawai a zo a haɗu musulmi musulmi kowa da boka da ɗan sufi da kowaye a tafi yace shekara hamsin ko kauye guda ba mu kafa shari'a musulunci ba sannan ma gane kuskuren mu yanzu mun dawo dole sai an gyara akida sai yayi littafi mai suna mafahimu yanbagi an tusaha shine mafhumu la ilaha illallah mafhumul ibada mafhumul shari'a mafhumu kaza duk cewa waɗannan an fahimce su ba daidai bane cikin musulmi sai an gyara su za iya yin shari'a in ba a fahimce su ba za a iya yin shari'a ba mafhumi na farko da ya dauka mafhumu la ilaha illallah sannan ya kawo mafhumul ibada menene ibada dan a kakkabe bidoyi daga cikin ibada can gurin mafahumi la ilaha dan a shirka sannan mafahumi shari'a me shari'a din makanta haka ya dauke sai littafi guda akan su kurkuku ya rayu an kashe wansa da su ne yan gwagwarmayar an kashe wansa har yanzu shi yana birnin maka al'ummar qura yana laktara bai isa ya shiga egypt ba har yanzu ya fita daga masar tun shekaru nawa baya sama da ashirin har yanzu bai isa ya shige ta ba saboda gwagwarmaya ya ce to ga duk abin da muka ga abin da ta haifar mana yace saboda da farko ba mu gane abin nan daidai ba tsammanin mu kawai a haɗu da mai sufanci da mai cewa Allah bi ne da mai cewa kaza ne da mai cewa ma zai iya ganin Allah da mai cewa duk sati sai manzon Allah ya zo gidansa a da haɗu a tafi wallahi babu inda za a ko ba abin da za a kulla da wannan tafiyar duk tafiyar da abu gina ba ta kan Qur'ani da Sunna wallahi rusasshiya ce duk tafiyar da ba gina ta kan Qur'ani da hadisi kuma mu da'awar mu shine qur'ani da hadisi ba wanda yace ka zo ka bi mu ba wata kungiya muka ce gata ba ba wani shehin mu muka tsarkake muka ce shi kadai ne ba da wula sharika lahu wanda ya bi shi zai shiga aljanna wanda bai bi shi zai zai shiga wuta abinda muka ce jagoran mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi dukkan wanda baya kan tafarkin manzon Allah ba mu dukkan wanda yace ga wani zikiri ga wani wuridi ba na manzon Allah ba mu ba kowai ko ba ma jin kunyar mu saba masa ko ba ma jin tsoron mu saba masa wannan shine da'awar mu ba mu rata ya taba da wani mutum cewa malam wane ko shehu wane a'a dama bambanci tsakanin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a duk bid'a tana ratayewa da wani mutum ne amma sunna ba ta rayuwa ba ta ratayewa sai da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan za mu ce ibn taymiya ya ce kuma sai mu saba masa nan za mu ce sheikh muhammad ibn abdullah ya ce kaza a cikin littafin nan sau nawa muka saba masa hadisai nawa ya kawo muka ce zaifai ne a yau ma mun saba masa ya kawo hadisai mun ce zaifai ne ba za mu zuwa dan ka san mu bambancin da'awar sunna kenan da da'awar da bata sunna ba ba ta ratewa da wani mutum ashkhar wane wane in ba shi in ba shi ba sai kafar katako to wannan bid'a ke bid'a kenan amma da'awar sunna wane wane saboda ya dace da faɗin manzon Allah da faɗin manzon Allah amma wuri kaza ba ma tare da shi saboda ya saba Allah ya saba manzon Allah amma yan bid'a ku dama su mutum kawai suke kallo ba sa kallon dalili ahadu suna ko dalili suke kallo kafin su kalli mutuma in dalilin da ya kawo daidai ne sai a biki eh kai daidai in dalilin da ya kawo ba haka bane sai a taka burki to wannan shine da'awar mu kuma haka muke fatan Allah ka karɓi rayuwar mu akai assalamu alaikum warahmatullahi